A zaman kotun na yau karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Sarkiola, jami'an gidan gyaran hali sun gabatar da malamin a zauren kotu kuma nan take lauyoyinsa waɗanda barista Sale Muhammad Bakaro ke shugabanta suka bukaci kotun ta tilasta wa lauyoyin gwamnati su ba su jerin sunayen shaidun da za su gabatar wa kotu da kuma sautukan murya da hotunan bidiyo da ake zargin Abdul ya yi waɗancan kalamai na ɓatanci ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu. sai dai a martanin ta aisha mahmud da ke jagorantar ayarin lauyoyin gwamnati a wannan shari'a ta faɗa wa kotun cewa abubuwan da lauya bakaro ke magana da ma sauran muhimman takardu da suka shafi wannan tuhuma akan malam abdul na cikin kunshin caji da suka shirya kuma za su miƙa wa kotu wadda hakan zai tabbatar da cewa shari'ar ta koma hannun gwamnatin kano daga hannun 'yan sanda daga bisani dai tankiya ta kaure tsakanin lauyoyin bangarorin biyu a zauren kotun har ma mai shari'a ibrahim sarkiola ya ja kunnensu tare da tunatar da su cewa ita kotu fa ba rumfar kasuwa ba ce a don haka akwai bukatar su girmama juna kuma su kare martabar kotu bayan gansuwa da bayanan barista amina daga bisani alkalin kotun ya umarci a mayar da Malam Abdul gidan gyaran hali zuwa ranar goma sha takwas ga watan gobe na Agusta inda za a ci gaba da sauraron shari'ar. barista aisha mahmud da ke jagorantar ayar lauyoyin gwamnati na cewa yau daɗa gabatar da shari'ar aka yi a gaban kotu wanda muka roƙi kotu da ta ba mu dama mu kawo caji a gaban kotu tare da shaidunmu kotu ta karɓi roƙonmu kuma ta ɗaga kes ɗin zuwa 18 ga watan agusta in Allah ya kai mu shi kenan abin da ya faru. To amma barista Sale Muhammad Bakaro da ke kare Malam Abdul ya bayyana rashin gamsuwa kan yadda kotun ta yi watsi da bukatar su. Mu ba mu ji daɗi ba gaskiya saboda bayar da za a yi kana tuhumar mutum da laifi mai girma irin wannan wanda hukuncinsa hukuncin kisa ne sannan an baka kwana goma sha biyu mutumin nan yana tsare yau 28 ga wata ya zamanto kuma kai ba kai abin da ya kamata ba da ka zo kotun ba ma wai ka zo ga cajin bane a sake karanta mar wai ka zo kana gaya wa kotu ne cewa kana da niyyan za ka canza tsarin ya koma ta caji tsari na gaba gurfanar da shi wanda ake tuma a gaban kotu za ka iya through first information report na police za ka iya through charges kamar yadda ita take faɗi za ka iya direct criminal complaint individual mana da dama ya shigar da kara cewa wani ya mun da ba daidai ba so kowanne su kan mu da matsala abinda shari'a ta ɗamfaru a kai kacokan mafi muhimmanci shi ne maganar shaidu mu mun cewa ba su da wani shaidun da za su kawo a gaban wannan kotu su zasu ce wai gashi sun tabbatar da wannan zargi da ake musa ba wani abin da muke jin tsoro amma dai abin da mu mai da shi ba kuma muke jin tsoron shine ya za a yi yana hannun su sannan karon farko su fara taku irin ta kokarin bata wa mutane lokaci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria